قوله ولسانه ومن صوت واطلع عن صحبه ووعدهم اجرا عظيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد اتقوا الله تعالى في جميع اوائكم واصبروا على ما ينالكم فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر فهو بحاجة إلى الصبر ولقد ذكر الله الصبر في القرآن في في تسعين موضعا وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر والصبر هو حفظ النفس وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر على أعداء الله المؤلمة فأما الأول وهو الصبر على أعداء الله فمما لا شك فيه أن تلقاء مشقة في الصلاة إتعاب آه، البطن البدن وحرمان من النوم وفي الصوم مشقة الجود والعطش ومنع النفس <clears throat> من تناول شهواتها وفي صدقة بذور المال المحبوب من النفوس وفي انتهاء تعرض للقتل بالقتل والجراح وهذه المشاعر لا تلائم رغبة النفس لأنها ميالة إلى الراحة شهيرة بالمال حريصة على الحياة والبقاء والشيطان ينزلها ويكسرها فهو بحاجة إلى الصبر الذي تستطيع به الثبات على الطاعة وتحمل المشقة كما أنها بحاجة إلى الإيمان الذي تظهر به حسن عزمة الطاعة فيصبر عليها تحمل المشاق حرما بحسن الآخرة وربما يحتاج الطاعة بعد ذلك ويعلمها ويتلذذ بها ولا يشعر عنها بعد أن كانت الأول ينكر منها ويحتاج إلى الصبر عليها والصبر على طاعة الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر قبل في الطاعة وهو صبر على إخلاص النية وترك الرياء فيها وصبر في أثناء إعداد الطاعة بأن يؤديها على الوجه المشروط بأركانها وواجباتها وسننها بحيث يتقنها ولا ينقص شيئا من أركانها وصبر بعد أداء الطاعة بعد أداء الطاعة بأن يجبر على كتمانها وعدم انتشارها طلبا للرياء والسنة وأن اجتهادها بما يبذلها كاتباع السرقه بالمن والارض وأما الصبر عن معصية الله فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فهي ميالة إلى تناول شهواتها ولو كان بذلك مضرتها وسوء عاقبتها والشيطان يزين لها ذلك فإذا لم يمسكها صاحبها بزمان الصبر جمعت به إلى حظيرة المحرمات وحينئذ يصعب عليها استبدالها فعكسها عن المعصية من الأول ولكان به مشقة أصعب من استبدالها بعد أن ترتعش الشهوات وابتلاعها بعد أن تغوص في أوهامها ومما يعينها على الصبر المعصية شيئان الأول النظر في الآخرة وسوء المصير فإن الصبر عن لذة عاجلة أسهل من الوقوف في نار فانية فإذا قارن العاقل بين اللذة العاجلة والفانية وبين الخسارة والحسرة العاجلة الباقية فإنها يجد الفرق الذي يحمله على الكفر عن المعصية الشيء الثاني الحياء من الله تعالى الذي خلقه وأنعم عليه ونهاه عن معصيته وكيف يبالغ بفعل ما نهاه وهو مطلع عليه في كل أعوانه وجميع تصرفاته فإن العبد إذا استخبر ذلك ترك المعصية حياء من الله كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار ثم لو تحمل العبد أعوان العصاة في الدنيا وما هم فيها من لذة والهلاك النصيب وفكري ونظر الناس إليه من عليه لكفاه ذلك لتبادل عن يلقي في المعاصي وأما الثالث من أنواع الصبر فهو الصبر على خلال الله بما يجري على العبد من المصالح وهو حبس النفس عن الدلل وحبس اللسان عن التزكي والندب والنياحة وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة كنكد الخدود وشق الديون ودعوة الجاهلية والصبر على ذلك يكون فور نزول المصيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى وقال تعالى ولا تبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وواجب المؤمن أن يشرك على ما يشركه وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ويجب عليه الصبر على ذلك أمور منها إيمانه بقضاء الله وقدره وأن ما أصابه لم يكن ليصيبه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يزيد ومنها أمره بابتداء الحقل من عند الله ورسل الآخرة فقد وعد الله الصابرين على المصائب عظيم الجزاء فقال ولا نفر بشيء من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والطمعات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء ما عظم البلاء ومن الأمور التي تجيب على الصالح المصالح انتظار الخلق لدوامها قال تعالى فإن مع الحسن يسرا إن مع الحسن يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الحجر مع الفرد وأن مع الحسن يسرا ومما يستعان به على الصبر على المصائب تذكر نعم الله على النفس فإن الله مع العبد فإن الله مع العبد يعني بما أكثر وأكثر مما فقد في المصيبة فإذا تفكر في ذلك هانت عليه المصيبة وعرف فضل الله عليه كما أن على المصائب أن يعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه قال تعالى وما أصابكم بمصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإذا تذكر ذلك عذب الله الدور والخوف من عقوبة أشد فإن عذاب الدنيا أعظم من عذاب الآخرة فإن أباب الدنيا أول من أباب الآخرة وأنا قل فالصبر جعله قضيب وفضله كبير قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الغرور وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد أمر الله به وأثنى عليه على أهله وبشرهم ووعدهم أن يوفيهم أجرهم بغير حساب ووعدهم بالنصر والإمامة في الدين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالسر واليقين تنال الإمام الدين ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يحكون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يمكنون سورة الصدقة عباد الله ثم إن الله تعالى يبتلي عباده بالنعمة كما يبتليهم بالمصيبة فالصحة نعمة والعافية نعمة والقوة نعمة وسلامة الجوارح نعمة والمال نعمة والعباد نعمة والنجاح نعمة ونعم الله لا وإلى النور لا تنصر وربما كان الصبر على النعمة أشد من الصبر على المصيبة والصبر على النعمة بشغل المنعم والالتئام بما أمر والالتئام عما بدر أما عنه بدر فهنيئا لمن كتبهم الله من الصابرين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ونالوا مقامات الصديقين أولئك الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في الجنه التي كنتم توعدون نحن نعم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم رواه مسلم ما من مسلم يشاق الشوكة فما فوقها الا كتب الله له بها ذلك وهي الأرض المدينة عباد الله جعل الله هذه الدنيا دار الفناء ومنزل الاحتمال والبلاء فلا ينجو من بلائها غني ولا فقير ولا عظيم ولا حقير ولا مؤمن ولا تقي ولا كافر شقي بل إن هذا المؤمن من البلايا أكبر ويصيبه أعظم ليكفر الله سيئاته ويحفظ له الدرجات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على النبي الكريم يلا مسلمين باي بودي والله da talaki da annabi sallallahu alaihi wasallam kurban da yau tana karanta da mu falalar hakuri da juriya a kan kowace irin musulma idan ta samu bawa lalle ne a dukkan halaye da ɗan adam ya samu kansa a ciki ana so ya haƙuri da abin da ya same shi a wannan duniya ya sani dama hikimar kawo shi duniya ɗin shi ne jarrabawa guda biyu da ya bari wa kuma ayyukun afisar muhammada wani bulokun da shari wani kai fitna zan jarrabe ku da abin da kuke so da abin da ba kwa so wannan jarrabawa ce don haka faruwa shi ɗan adam yana buƙatar haƙuri Allah ya ambata kuɗi sun casa'in cikin alƙur'ani ne da bata da haka imani sai ma da suka raba shi ne nisfun sabrun rabin imani hakuri ne wa nisfun shukurun rabin kuma godiya ce to Allah ka samu da biyu shi hakuri shi ne ka tare a akan kowane irin abu in ya taso sai da suka ce nauyi uku ne yin hakuri akan bin Allah yin hakuri akan ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala kai hakuri kai Allah Ka yi hakuri da abin da Allah ya ƙaddara maka na tashi yi sallah barin haramun yin ƙarya da sauransu duka wannan kaddara ce Allah maka kuke sarki ya kora maka cuta ita ta mai ka talauci duka rashi duka ina ta mai ka wannan kasan Allah yin hakuri wata bisa Allah yana daga cikin da babu gwarzo cewa ɗa'a yi ma Allah ɗa'a akwai da shakka ciki sannan idan ka rage kana yadda za ka ji ka duka ya amsa za ka hada idan ka barci azumi akwai mashakka ta yunwa da kishuwa da hada rai abin da rai suke sha'awa sadaka kuwa ba da dukiya ce kana son ta kawo a wajen tarawa amma haka za ka ɗauka ka bayan. duk da ranka kana so shekan yana kokari ya sa mutum kasala wajen aikata waɗannan abubuwa don haka ake neman sabat mutum ya samu sabat ya tabbata a kai wa Allah da'a ya jure ma wannan kamar yadda na da yake bukata zuwa ga imani da kuma kyakkyawan ƙarshe don haka duk wata musiba idan ta gina karshenka wato karshenka ya za ta zama ya za ta zama ga sai ka ji duk musu da suka same a nan duniya sauƙi ne da ita ba ta da wahala saboda ka san ne mutuwa ce ce ƙarshen rayuwa ba so da yawa mutum kan saba da yawa Allah da'a ya ji daɗin yin biyayya amma kuma wani lokaci musulma ta zo sai ka ga ka samu wajen ibada za ka ga mutum alhamdulillah kalla sallah azumi ta kawo hijira amma ga wata jarrabawa za ta zo sai ka gaishe yana da rauni yana da rauni imani ta wajen jure ma wannan musiba dole ne yin kuli ya zama ya samar a kuli a kan kowane irin abu ya same shi ba da wani kake hakuri ya su shi uku a kuli, yare da kake yi wa Allah da shi dan da ke niyyar ka san Allah za ka yi ka bar riya ka yi hakuri kuma sai kuma hakuri a tsakiyar yayin da kake wa Allah ibada din ka yi ta kamar yadda Allah yake ka yi bisa rukunanta da wajibanta da sunnoninta yadda za ka ƙayatar da kanka ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka azuminka haka raskarka haka duk wani aiki na addini za ka yi ƙoƙarin koyar da yadda manzon Allah yake yi kuma ka yi shi yadda annabi yake a yi domin ka yi muwafaqa da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma hakuri bayan kayan Allah da shi ne Baya ta yi kuma ta koye ba ka so kowa ya aikin da kai tsakanin kai da Allah ne wannan kawai kana so sai ka koma wurin da biya ka ba za ka kai wani ba kana koran biya kana koran sum'a ba ka so ka rode wani abin da zai fata maka sadaka ka ga gori ko cutarwa to sai kuma hakuri akan bayin saba wa Allah yana da abin da ya kamata mu sani ita rai tana da sha'awar sabawa Allah sai wanda Allah ya yi da gari dan haka ka fuka karkata zuwa ga sha'awa to amma sai ka kawo mata ka'ida ka tsare ta ka yi kokarin sanin menene Allah ya haramta menene Allah ba ya so ka aikata ka tsaya da inda Allah ya tsaye kai ka yi kokarin tsayar da ranka akan wannan duk da mashaffa duk da wahala ba za ka ɗaga kanka ga wanda kake ganin shi ma yake yi ba a kai dai burin ka shi ma baka san ƙarshen ka ba ko yau kana yi ka ga ɗan ka baya yi baka san shi kuma ya tsakanin ka da Allah ba wakila ma Allah ya san shi da kai sai baka sani ko ba haka ba sai ka masa fatan shiriya Allah ka shirya da ware ila bai gane bane to wannan manufar ta ka sai da shirya sai kuma kai Allah zai kubutar da kai da inda ka fara don haka shekar kullum ba ya barin ɗan adam da zauna lafiya kullum shekar idan ka kauce maka ka fi ƙarfin shi ta wannan bangare to zai kullum maka ta wannan bangare in ba ka ya to zai kokari wajen girman kai in ya in ka fi ƙarfin shi ta wajen girman kai to zai kokari ya kullo maka ta wajen san zuciya ya nuna maka ga wani abu da ya kamata ka yi in duk wannan bai kama ka ba sai kuma ya zo maka ta wajen shuhura ya za ka shahara ya za a yi duniya ta farka me za ka yi don faɗin wannan shi zan yana da hanyoyin halaka ɗan adam la su aju wala su na ga ishe zai zo da jahili yana da ibada da yake sai ya tana ya dan wannan yana ganin ɓata wannan ibada in ya shekara dubu da jahilci yana yin ibada ya tashi ɓata wa lokaci ɗaya zai sai ɓata don haka muna tashi a nemi ilimin addini da ilimin aƙida yadda mutum zai tsira muna fata Allah ka tsira da mu yana da sauki mutum ya yi haƙuri a kan magana al'amura ya yi imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da kadarar Allah ya sani dukkan abin da ya same shi dama Allah bai hukunta zai kuskure masa ba duk abin da ya kuskure shi kuma ya sani dama Allah bai hukunta zai same shi ba Allah yanzu cewa ma asabin musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika ala Allah yasir duk wata musiba ba za ta same ku ba a doron kasa ko cikin kawunan ku sai abin da dama kafin Allah ya ci duniya da shekara dubu hamsin na rubuta cewa kamar yadda wannan abin ne mai sauƙi a Allah sai ko da muke da shi wajen samun sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawan karshe Allah ya yi alƙawari ga masu a akan musibu da girman sakamako da zai musu yana cewa na rantse tabbas ku din nan zan jarabe ku da jefa muku tsoro da sa yunwa da tawaye dukiya da mutuwa da kuma tawayar amfanin gona amma sai Allah ce a yau masu haƙuri a so ne ita musu yi wata same su sai ce daga Allah ne wannan kuma zuwa gare shi kuma musulmi waɗannan suna da salawatu da rabbihim suna da tsira daga wurin ubangijinsu da jin kai kuma waɗannan gashi akan abubuwa ku Allah ya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace girman sakamako yana tare da girman bayani ne da ba yana da cikin al'amura da za su taimaka maka akan yin hakuri akan musibu ka kira lokacin da Allah zai bayyana maka da ita qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra maza na ce cewa ta ne annan nasara ma asabu lallai dukkan samun nasara yana tare da hakuri wa annan farga kuma shi farin ciki yana tare da bakin ciki dukkan tsanani yana tare da su yana da kafin da za a nemi taimako da shi akan hakuri akan musibu tana ni'imomin Allah akan bawa ni'imomin da Allah ya wa bawa suna da yawa suna da yawa ba za su iya turguwa ba idan bawa ya koma yana tunani Allah ya mun ni'imar kaza Allah ya mun ni'imar kaza Allah ya bani kaza ya bani kaza ya bani kaza to wannan musibar da ta zo sai ka ji su kuma ne sun yi dan ba za ka yi ta ni'imar da Allah maka wa in ta hudu ne maka la la ta husuha inna la budda muna ila ya ni'imar Allah ba ku iya iyayewa ba to dan wata dan wani bala'i ya sa ne nauyi sai ka tuna so ai shekara kaza ni ne auni kaza shekara kaza ni Allah ya kaza shekara kaza yau da da ni din nan yawo da yake yi tsara ko wani ban san da sunci ba yau gashi Allah ya bani sutura ya mai gida ya bani ya ni ne da sunce ni ne da ba sai ka zo da musulmi ko ta zo musulmi muna fara Allah ka kauka mu Allah ka kauka mu dukkan damuwa idan ba ma ya ji da irin wannan to sai da ne tuwa sai kuma tsoron Allah ya zo maka domin ya saba ko wata babbar azaba duk wannan matsayin da same ka na ɓacin ne da bakin ciki to babu shakka mai sauki ne a kan azabar lahira saboda aka ce da komai yana da sauki wa ala kulli an da haka a wasu kowane hali shi ne hakuri shi an sai na da girma halalarsa tana da girma Allah madaukakin sarki na cewa idan kuka yi hakuri kuka kiyaye kuke Allah to wani yana da cikin azuma manyan manyan azuma Allah na cewa kuma su masu hakuri na cika musu sakamakon su ba na hisabi ba na ranar kyama wanda za a bashi da ba tare da duba aikin shi ba shi ne mai hukuri duk mutane yana musu takayya ne su ayyukan su amma shi ne hukuri Allah bai duba sallarsa Allah bai duba azuminsa Allah bai duba zakarsa Allah bai duba kyawun a'a hakurin kawai sai ai ta bashi ai ta bashi ai ta bashi saboda hukuri sakamakon ka bashi da iyaka Allah shi kaɗai sun yaka ce hakuri sakamakon hukuri Allah ka kawo shi masu hukuri Allah ka kawo hukuri kuma ya zama bangare ko bangaren kaddara da kuma ɓangaren biyayya ga Allah duk yadda musiba ta zo maka kamar yadda ita zuwa ga Allah shi zai magance maka ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kama da ce mana dukkan musibu Allah ka bada ce mana dukkan musibu ka sa mu gama da duniya lafiya ka tsarkake mana zukatan mu ka tsarkake zukatan iyalan mu ka shirya da mu ka shirya da iyalan mu ka gafarta mana ka gafarta mu iyaye mu da malaman mu ka taimake mu ka ɗaukaka musulunci da masu kokarin ɗaukaka musulunci ka kaskanta karinci da masu kokarin kaskanta karin wani musulunci Allah ka karkantar da su Allah muna roƙon subhanahu wa ta'ala zaɓe da za a yi rana irin ta gobe ne zuwa Allah ka sa shiga shi lafiya Allah ka zama da mu lafiya sai dai kira da muke yi ga dukkan waɗanda suke tunanin za su yi barazana ga isar da sakon Allah wallahi su ji tsoron Allah ba za su iya ba wa mai yi dan Allah tsoro ba domin mai yi dan Allah Allah yake dubawa ba kai ba mu da abin da zai zo a nan duniya muna ganin shi da sauki ne mu lahiran mu muke tsoro kan mu har a cikin ta jahannama da haka duk wanda yake tunanin zai mana wata barazana da wanda yi da wanda yi buɗe yi da gona suna wallahi ba zai hana mutum da sakon Allah amma kuma mun yarda da maslaha mun yarda da maslaha duk inda aka hango maslaha ko aka fadakar da mu wani abu muna kokarin mu kake wa wani abu kaka bi izinin lahi gwargwaron bibo wani karba wani sa kuma mu kauce wa Allah mu saba wa Allah mu ci mutuncin addini wani na wani maslaha dukkan maslaha da za su samu cin amanar addini Allah kai ka sa a yi da Allah karka ka sa mu bina Allah kai ka sa mu yadda ita da haka kula da kowa fatan kai Allah ya sa kowa ya zama da duniya ba Allah muna roƙon ka tsanani da ka zaga bayin ka a cikin Allah ka san da su a اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الكفر والكافرين ودمر اعداء اعداء الدين اللهم انصر من الاسلام والمسلمين اللهم اعز من الاسلام وارفع في الله الدين اللهم اعز الظالمين للظالمين اللهم انصر للظالمين للظالمين اللهم انصر للظالمين للظالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين اللهم انصر الإسلام وأخرجنا الموحدين اللهم اجعل زين المدينين اللهم خذ عقل المعصومين اللهم احفظ المسلمين اللهم يا دافع البلاء يا فاتح الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حزي النصر يا حليما لا العزيز اللهم قدم هذه الدين الى عبد الاخير فان الذين عبدين عليك الذين فنسالك الذين والمعاقات في الدنيا والاخره فنسالك الذين والمعاقات في الدنيا والاخره فنسالك الذين والمعاقات في الدنيا والاخره نسالك يا